Hausawa Top TV tashar al'umma. Alƙalin kotun jihar Kano ya aike da murja Ibrahim kunya 'yar TikTok ɗinnan gidan kurkuku bisa wato tuhume-tuhume da ake mata na kalaman batsa wanda wato take yi a manhajar TikTok. Masu saurare ku biyo mu a cikin wannan rahoto domin jin cikakken rahoton da muke tafa da shi. Biyo bayan Marja Ibrahim Kunya da aka gurfanar da ita a gaban kotu inda a yanzu alkali ya kai ta gidan kurkuku. A yanzu za ku ji irin maganganu da suke aukuwa biyo bayan wannan lamari da ya faru, sannan kuma da zarge-zarge da ake a kan Idris mai wushirya wannan abokin nata da kuma Aisha na jamu jarumar cikin izza so nan. Ga cikakken rahoton. Masu saurare idan ba za ku manta ba a kwanan nan mun kawo muku rahoto a dangane da wato 'yan sanda da suka kama murja ibrahim kunya wannan 'yar tiktok din nan wadda kowa ya santa ko yau ka shiga tiktok to fa sai ka san murja saboda irin abubuwan da take yi a wato manhajar tiktok ɗin, abubuwa da dama na kalaman batsa da kuma zage-zage za ta iya zagin duk wanda ta ga dama idan rigima ta haɗo ku yanzu nan za ka ji tana loka maka a shariya walau ta uwa ta uba. Wannan abubuwa da take yi murja babu shakka yana so ran al'umma ba wai iya manhajar TikTok bidiyoyin nata suke yawo ba, za ka tsince su a Instagram wani ya kai su, za ka tsince su a WhatsApp wani ya kai su, za ka tsince su a Facebook wani ya ɗauka ya tura su, dudan wato mutane su ga abin da take yi. Wanda wannan abin da take yi wasu suna ɗaukan cewar tabbas da za a binciki kwakwalwar murja za a ga kamar tana da taɓin hankali ne, ashe nan kuwa babu wani taɓin hankali kawai tsagwaron tantagaryar iya iskanci ne da dai sauransu. A yanzu masu saurare kamar yadda muke ambata muku wato zauren malaman jihar Kano sun kai murja Ibrahim kunyan ƙara biyo bayan waɗannan abubuwa da take aikata wanda zai iya jawowa wato zuwa ga gurɓata tarbiyyar yara na jihar Kano. Kotun shari'ar Musulunci da ke nan Kano ta aiki da murja Ibrahim kunya gidan ajiya da gyaran hali wato kurkuku sakamakon tuhume-tuhumen kalaman batsa da take yi a shafukan wato TikTok. Wanda bayan aike Murja Ibrahim Kunyan zuwa gidan kurkuku wasu sun yi dariya sun ce masha Allahu bisa wannan abu da aka yi wa murja na aike ta gidan kurkuku da aka yi inda wasu kuma ki suke nuna cewa ai ya kamata a ce tun da har murja ita ma an tura ta gidan kurkuku to abu irin su Idris mai wushiryar su ma a kamo su a hukunta su domin ba iya murjaci take aikata irin wannan abu na wato fitsaranci da tantagaryar iskanci a manhajar wato TikTok ba kamar shi Idris mai wushiryar irin abubuwan da yake ambatawa dama shi can da ba tsaye so mu don haka a kanta yake har yanzu ya kamata shi ma a ce an gurfanar da shi a masa hukunci babba saboda shi batsa ce ma bidiyonsa na TikTok yanzu ne yake ɗan sirkawa da wasu iri, amma haka kurin zai ajiye hoton mace wadda ta bayyana mamanta a waje ta maganganu na batsa a kanta, kaga kenan shi ma ya kamata a kamo shi. Akwai wadda ake kiranta Shakira a cikin dai manhajar TikTok ɗin wanda wannan ita tantagare iskanci ce ma ga baki ɗayanta. Ya yanzu ba za su lissafi ba irin waɗanda suke fitowa suke tantagaryar wato fitsaranci da ashararanci a manhajar TikTok wanda su ma ya cancanta a kama su. Amma babu shakka wannan abu da aka yi wa murja babu shakka da dama sun ji daɗi domin ko suna ganin cewa wannan abu da aka yi wa murja ita kanta kamar taimaka mata aka yi kamar taimaka mata aka yi wajen gyaran halinta wannan abu da ya faru a gare ta wala Allah zai iya bayuwa izuwa ta ga cewar to ya kamata a ce ta saduda ta ajiye wannan halayya da take kuma dama kamar da muka sani idan an kai mutum gidan gyaran hali walau can ta gyara shi da kuma irin wa'azi da ake zaunar da mutum a masa dama babban burin dukkan wani wanda yake musulmi to baya so ya ga ɗan uwansa a cikin halaka kuma ya mutu a cikin halakar shine ya masa fata cewa Allah ya shirya shi shine babban abin da zaka masa a yanzu babu shakka babbar addu'a shine Allah shi ya murja ya ganar da ita gaskiya ta gane cewar abubuwan da take yi ba darajar ta bace ba kima ta bace ba a matsayin ta ma na mace kamata ya ce a halin da ake ciki ta yi aure tana da 'ya'ya kamar biyar haka amma ga ta a titi tana gantali ita ce cikin maza ita ce a taɓo ta ta zagi inda ka san dai wadda ta zare dama kuwa ya kamata a ce wato marja ta gyara halayenta ta yi aure ko don iyayenta su zamto suna alfahari da ita duk da cewa a wannan hira da aka yi da ita a hannun 'yan sanda ta ce ba tsinuwar iyaye a kanta tana zaune da iyayenta lafiya duk da haka babu wani uba ko wata uwa da za ta so a ce irin ‘yarta tana irin abin da Murja take yi. Babu wata uwa da za ta so a ce ‘yarta tana irin wannan halaye. Ko da su kansu iyayen Murja ba za su taɓa so a ce wato wannan halayya na ‘yarsu ta ci gaba da yi ba. Duk da a ce iyaye kuna zaman lafiya da su, ba za su so wannan ɗabi'a da ke ba domin su ba a haka suka so mu ba. Kuma babban wani abu za ka samu cewar irin waɗanda suke tasowa da irin wannan halayya za ka samu cewar iyayensu ba haka suke ba iyayensu na gari ne kaga kenan akwai babban abin takaici a cikin halayya irin wannan a ce mutum ya somu da abin da ba iyayensa shi suke ba duda dai dama an ce ka haifi mutum ba ka haifi halinsa ba za ka samu wasu iyayen nagari ne nagartattu amma sai ka samu a cikin 'ya'yansu wani ya fitsari ƙafarsa yana yin abin da wato wanda ba ba musulmi ba ba zai aikata shi ba haka ake samu kuma dukkan irin abubuwan da suke faruwa a manhajar TikTok a yanzu na irin 'yan mata da suke fitowa suna fitsaranci da ashiraranci da ma mazan za ka samu duk dai abu biyu suke yi wa. Na farko suna yi wa ɗaukaka, suna ganin cewa ɗaukaka wata abaci ce wadda idan suka same ta duniyarsu za ta yi kyau. Ɗaukaka wata aba ce da idan sun shiga guri za a yi ta ciwa gawa na gawa ne Su babban jin daɗin su nan su samu ɗaukaka. Kuma daga nan wannan ɗaukaka ta kawo masu kuɗi. Daga nan a ba su tallan kaza su yi, a ba su tallan wancan kamfanin su yi, sannan kuma duk inda suka je haka kurin wani babban mutumin zai iya ɗaukan kuɗi ya ba su. Duka a bayan wannan yake. Haka zalika ita kanta mace idan ta ɗaukaka za ka samu idan bariki ta sa a gaba za ka samu manya da dama suna bibiyarta suna ba ta kuɗaɗe masu nauyi wanda dukka a bayan waɗannan abubuwa guda biyu ya sanya wasu suke fitsara ƙafasu ba sa jin kira ya kamata to mu sani cewa ita mutuwa ba sallama take yi ba ita mutuwa ba ta da lokaci duk da Allah ya kiyasta lokacinta kai ne da ɗan adam baka sani ba don haka ya kamata mu gyara halayyar mu tun kafin mutuwar mu mu zamanto masu aikata alkhairi tun kafin mutuwar mu mu sani cewa dukkan abin da kai idan ka mutu shi za ka girba walau mai kyau ne warau mara kyau ne shi yasa ya kamata mu shuka alkhairi musamman ma masu yin bidiyoyi na TikTok dukkan wanda ya mutu a cikin ku za fa a ɗauko wannan bidiyoyi nasa kuma a ringa yaɗawa yanzu misali Kamal aboki da ya rasu Yanzu ku duba irin bidiyoyinsa na alkhairi da aka ringa fito da su, wanda ya ringa kacici-kacici a kan addinin musulunci yana yin tambayoyi zuwa wasu wato sahabbai da wato abubuwa dai na addinin musulunci wanda a yanzu idan ka kalli bidiyon sai ka ce Allah ya ji kansa. To ya kamata mu ringa yin abubuwa na alheri wanda ko bayan ba mu za a kalla a ce Allah ya ji kanmu. Da fatan Allah ya shirye mu shirin addinin musulunci ita ma murja Allah ya gane da ita gaskiya. kuma saurare ne za ku ci a dangane da wannan kamu da aka yi wa yanzu an tura ta gidan kurkuku.